gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare, Assalamu alaikum, barka da Juma'a da fatan an wuni lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan la'asariyar ta ranar Juma'a 26 ga watan Afrilu na shekara 2019 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahouse.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban da suka hada da al'adu, nishadi, tarihi da dai sauransu. A shirin namu na yau za mu ci gaba da tattaunawa akan tarihin wasu daga cikin manyan masarautun arewacin Najeriya. ce dai ga wata masarauta a afirka kuma a gida guda gidan da ake sarauta da dadewa da girma da tsari babu to muhammadu rufa ne ya yi shi kuma da ya tashi zai yi shi ya zana shi yana kallon alkibla ta maka yanzu an binciko a nasa in ka ja layi daga maka zai zo maka kano ba tare da ya kuskure ba zai zo maka gidan rumfa daidai layi haka za ka ja shi Adamawa kenan. Muna ɗauke da cikakken bayani akan tarihin masarautar Kano inda har ƙasashen waje ma ke zuwa kallon hawan sallan masarautar. Zahara kin ji ashe hukumar nazarin sararin samar Amurka da ake kira NASA ta san da zaman Kano a cewar masanin tarihi. <laughs> Amina, aini dai ban taɓa jin wannan batu ba. Amma dai ni da masu sauraro za mu kalkale mu domin jin ƙarin bayani akan wannan tarihi na masarautar Kano. Sannan muna kuma tafi da amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook sai ku biyo mu a cikin shirin yau da gobe. To yanzu za ku ji wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abuta wato Facebook inda muka ce Kano ta daba bingiwa ko da me ka zo an fika menene gaskiyar wannan magana ga kuma yadda kuka amsa mana. mu ta farko a yau ta fito daga wurin injiniya Isa Sadam Allero daga jihar Kebbi inda ya ce san wannan maganan ba haka take ba domin sarki ɗaya ne gare ta ba sarki biyu ba. Sarawa ya kika ga wannan magana? <laughs> Sai dai muna iya cewa rawanin sarkin Kano na da kunne biyu ko? Eh <laughs> to gaskiya ne. To sai amsa daga mutawakkilu Abdullahi inda ya ce Kano ko da inconclusive ka zo an fika. Kwarai da gaske <laughs> na gaba inda aka inconclusive irin na Kano. Kano. To sai kuma amsar Isiyaku Sama'ila inda ya ce uwata ɗaya ce ina mai guda biyu a Kano. <laughs> to ga Zakariya Muhammad Nasir ya baka ansa inda ya ce gani ina da fiye da guda biyu a matsayina na mumini duk matan annabi iyayena ne dogaro da suratul ahzaf aya ta shida. To sai kuma amsa na gaba daga wurin Bashir Musa Yusuf inda shi kuma ya ce wannan maganar gaskiya ce mai dala da goron dutse. Sai Abdulmalik Salis inda ya ce wannan haka yake duk wanda bai yarda ba to dan garin da ba a zuwa cirani ne. To Zara'u kin gashi kuma a Aminu Harris ya ce har da magudin zabe mun fi kowa iyawa hashtag inconclusive to ki a matsayin ki ne har Kano me zaki ce min? <laughs> A'a to ni dai gaskiya ba abin da zan ci ana. <laughs> Wannan ra'ayin shi ne. Sai daga Rabi'u Musa inda ya ce yau da gobe kenan wannan magana haka take domin ni har research na yi. To Malam Rabi'u ai da ka ga mana sakamakon wannan research din da ka yi. To daga nan kuma Zara'u sai amsar Ado Salati goma ga annabi na Birjau. Shi kuma ya ce gaskiyar magana ni dai ban yarda da wannan zance ba domin ni zan iya zuwa musu da abin da ba su da shi balle su fi ni. sai daga shugaba iliya mai shayi garkin daura inda ya ce yau da gobe wannan magana haka take domin ita kano ita ce cibiyar kasuwanci a najeriya to zarau ga kuma matan ado ita kuma jamilan ado salati goma ga annabi rijau ta ce mana yau da gobe ai wannan kirari ne kawai ake ma kano amma ai ko ni ina da abin da ba su da irin shi balle har su fi ni <laughs> domin na tabbatar da cewa duk cikin garin kano ba mai irin sunan mijina na ado salati goma da annabi rijau <laughs> to <laughs> Jamila kar ki sha mamaki wata ta zo ta ce tana da irin wannan mutum. <laughs> Sai Abubakar Yola Saibori Allah ya sa na faɗa daidai inda ya ce salam yau da gobe ai haka maganar take domin a arewa babu tamkarta saboda ita ta haifi ɗan da duk Afirka babu kamar shi. To sai kuma amsa na gaba daga Abdullahi Ibrahim shi kuma ya ce haka ne amma mun fesa rashin tsoro mu a Jos gunshot muna kiran shirin tone. To Abdullahi Allah ya ƙara mana zaman lafiya. Sai daga Yahaya Lerawa ne, Allah ya sa na faɗa daidai, inda ya ce wannan magana ba haka take ba. domin ba su da shata wanda ya fi kowa iya wakar hausa ba su da buhari wanda ya fi 'yan siyasar ƙasar nan da ma afirka farin jini da su yi wa a zukatan al'umma ba su da abu babu wanda yake da uwa biyu to ga shu'aibu salisu nan ya baka amsa shi kuma ya ce shata sanadiyar mutan kano ya ɗaukaka haka shi ma buharin ta sanadin kano ya ɗaukaka sai daga abdullahi bambale inda ya ce yanzu tumbin kiya shine za mu ba su aram mai rusau. To ga kuma wani ɗan Kaduna ya bi shi a baya. Shi kuma Bilyamuna Abdulkarim daga jihar Kaduna ya ce mana wannan ba gaskiya ba ne. Amma tambayar da muke masu har kullum sun gagara su ba mu amsa shine ko da me ka zo an fika shin har da sata kenan. <laughs> to Bilyaminu Abu Awwal Abubakar ya baka ansa inda ya ce kwarai har da sata, ai komai aka ce. <laughs> to, kanawa ku kuma haka kuke? Sai kuma Nura Yarima shi kuma ya ce banda inconclusive domin mun zo da ita mun musu magudi mun yi gaba. To sai Sammani Abdallah Fanshekara inda ya ce babu ja Kano mai dala da goron dutse mai mota mai mata. Ga wani kuma shi kuma Usman Muhammad Ali ɗan Gombe ya ce Ni na zo da CP wakili Singam daga Gombe akwai kamar sa kanawa gare ku. To Malam Usman Muhammad Ali ga Bahu Siraji ya baka ansa inda ya ce ka taba jin sa in ba a Kano ba. To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau wanda shi ma martani ne daga Zakariya Muhammad Nasir inda ya ce Malam Usman wa ya san CP ba dan ya zo Kano ba Singam namu ne yanzu ba naku bane da irin wannan kwacen muka fi sauran. <laughs> To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da masanin tarihi marubuci kuma wato Malam Ibrahim Ado Kurawa. Alhamdulillah uh, kano kamar yadda ka faɗa babban gari ne babban masarauta ce babban ƙasa ce kuma duk a ƙasashen hausa babu masarautar ko ƙasar da ta kai kano saboda yawan jama'a da tattalin arziki kano da fi wa'annan ƙasashe kuma a dalilin wannan yasa ko a magana harkar ilimi da harshen hausa kano ta yi fice wadda hausa nan da ake amfani da ita ma kusan dai hausar da ake yi a kano ne saboda kaga wannan abubuwa na arziki da suka tabbata a kano su suka jawo kuma tabbatar wa'annan abubuwa ya ta'allaka da sarauta Tun da aka fara sarauta a kano wato tun lokacin bagauda wanda ya yi shekara 999 hijiriyar turawa to tun daga sannan aka fara sarauta shi ya fara yin sarki kuma aka yi sarauta shekara ta tara sannan aka fara sarauta aka fara sarauta irin wadda za mu ce eh sarauta ce amma da can suna yi sarki barbu dai da yan tarkacensa ba dai sarki ne kamar yadda muke ganin sa ba yanzu kuma shi bagoda shi ne wanda aka ce ya fara a yadda ya zo mana a tarihi tarihi na abin nan kano chronicle wanda ake cewa tarihi arbab kano da kuma waƙar bagauda wanda mutane da suke rera ta duk ya zo ya kawo wannan tarihi to amma wanda ya karfafa sarauta ya mai da ita wadda har yanzu muke ganin ta shine muhammadu rumfa kuma muhammadu rumfan nan kamar shekara karni na sha biyar wato 1466 zuwa da tara ya sarkin kano to shine duk yi nan abubuwan amma muhimmin abubuwa da sanyin kano muhammadu rumfai shine ya gina gidan rumfa wannan gidan sarkin kano wanda duk afirka babu gidan sarki irinsa mai girma kuma wanda aka daɗe har shekara biyar ana yin harka hukuma a ciki duk wasu wuraren an rushe su ko an canja musu wuri a ce dai ga wata masarauta a afirka kuma a gida guda gidan da ake sarauta wanda kuma ya kai girman wannan babu akwai 'yan ƙanana ƙanana kuma aka daɗe ana mulki kuma aka daɗe shekara 500 mai girman wannan babu shi a afirka da daɗewa da girma da tsari babu to muhammadu rumfa ne ya yi shi kuma da ya tashi zai yi shi ya zana shi yana kallon alƙibla hmm. ta maka yanzu an binciko a nasa sun gano ta satellite hmm. in ka ja layi daga maka zai zo maka kano ba tare da ya kuskure ba zai zo maka gidan rumfa daidai layi haka za ka ja shi hmm. haka yake kallon wurin to kaga wannan ba karamin abu bane sun yi amfani da taurari a wancan lokacin da taurari ake gane alƙibla hmm. wanda yake da ilimin taurari zai gansu da daddare zai ga inda suka ja tunan ne alƙibla to da wannan suka irin wannan ilimin kuma ya zo yanzu satellite ta tabbatar da shi kaga sarkin kano muhammadu rumfa ne wannan gida kuma shi ya fito da tsari irin na sarautan nan wadda almagili wani malami da ya zo daga algeria amma yana da alaka da kasar spain wato andalus da yadda ake yin tsari na andalus mulki ya san wannan wanda bani umayya suka yi a wannan daula ta wancan eh, ta andalus mm. to yana da wannan alakar kuma sun sha wahala saboda rigimar nasara da suka rinka yaƙi da andalus saboda haka shi almagili da ya taho kano yana da wannan tunanin da wannan ilimin ya zo ya ɗora muhammadu rumfa a kan sarauta cewa sarauta ya kamata ta yi kwarjini shi sa za ga har izuwa yau sarkin kano ya fi kowane sarki a najeriya kwarjini saboda yadda aka tsara abin da yadda sarauta su take da yadda fadarsa take da yadda ake zama da yadda zai fito to duk magili ne ya nuna wa muhammadu rumfa kuma rumfa ya asasa wannan kuma rumfa ya fito da tsari na majalisa hmm. majalisar sarki hmm. wani abu da ake cewa tara ta kano tara ta fi sarki tara daidai take uku ta fi sarki uku daidai da sarki uku ƙasa da sarki to shine jimilla tara tara wasu hakimai ne da ake naɗa su a wannan lokacin amma abubuwa sun canja rumfa ne ya fara a wancan lokacin kaga daga ladima ne da madaki da wammai su anan suna gaba da sarki sannan wanda suke daidai da sarki da sarkin da makama da sarkin jarumai da sarkin dawaki wanda sarki ya fi su su kuma da ɗanya da turaki da barde hmm. amma an cancanta zuwa wani lokaci an sa ciro ma an cire barde su waye waɗannan guda tara su ne da ake kira eh, masu naɗa sarki ko kingmakers da ake baɗa yanzu ai ba haka abin ya taso ba ka gane a wancan lokacin wannan mutum taron za su haɗu za su naɗa sarki amma a cikinsu guda uku sun fi sarki idan suka zo su ga sarki dole ya fito in suka haɗa kai su ukun nan kuma za su iya cire sarki su su ukun su su ukun hmm. akwai wanda suke daidai da sarki in suka zo in sarki ya ga dama ya fito ya gansu in bai ga dama bai kyale su dama abokansa ne yawa akwai kuma wanda suke ba su isa su zo su ga sarki ba su ne ukun karshe to duk wannan tsari muhammadu rumfa ne ya kawo shi hmm. kuma da tsari na tagwayen masu da tsari na kakaki da takalmin jimuna hmm. duk wani abubuwa ne wanda rumfai kawo su suka zama al'ada abun abun nan din sarauta regaliya hmm. ta sarautar kano hmm. to wai malam idan haka ne akwai wata masana tarihi ko sun fayyace menene hikimar samar da tara ta kano din nan da ka ambata mana hikimarta ai shine a samu menene daidaito ka gane da majalisa da sarki checks and balance yawwa hmm. ai bana so amfani da turanci oh. kaga muka ce daidaito da majalisa da sarki in suka haɗa kansu kaga sarki ba zai kuma mutum uku ko mutum nawa da wuya su haɗa kan rashin gaskiya kaga za a samu abin nan eh. amma idan aka bar sarki shi kadai zai abin da ya ga dama ya mulki na kama karya to saboda haka ya fito da wannan kuma sarki kano muhammadu rumfa shine ya fara yin mai babban daki oh. to kuma mai babban daki nan wani abu ne mai muhimmanci a rayuwar al'umma menene mai babban ɗaki uwar sarki na'am a ɗaukaka ta saboda mutane su darajanta iyayensu mata tunda kaga abin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa cewa uwa sai dai ya magana uwa sa uku kafin ya magana uba ko hmm. to hatta kai ma cewa akwai lokacin da sarkin Kano Abdullahi Maji Karo shi ma da kansa ya ce uwa ta fi uba ko da sarki ne hmm. to kaga wannan abu abu ne mai muhimmanci mu a rayuwarmu ta musulmi kuma hausawa Sirkin kano muhammadu rumfa ya kawo shi da abubuwa dai da yawa wanda kuma sannan da tsarin addinin kai lallai ashe kam tarihin na da tsawo sosai To koya tsarin masarautar yake kafin zuwan sarki Muhammadu Rumfa? Kwantar da hankalinki Zara, Malam Ado ya yi bayani akan wannan. Amma kafin mu je ga wannan bayani ku shakata da wannan waƙar. masu sauraro yanzu kuma ga ci gaban bayanin Malam Ado. masallacin juma'a da limamai da ya dauke su da masu duk dai wa'annan da kiran sallah da alkalai malamai da ya daukake su wanda ya sake jaddada addini bayan da can sarkin kano yaji shine wanda ya karɓi musulunci a matsayin addinin ƙasa baki daya aka soke harkar abubuwan tsafi aka tabbatar da na addini to amma shi rumfa shi kuma tajiriri ya tunda tsakaninsu da yaji kusan shekara 200 ne ma to saboda haka idan muka dubi wannan zamu ga cewa shi rumfan nan shine wanda ya asasa wannan gidan kuma har yanzu gidan nan a gidan ake wai shi kafin sarki muhammadu rumfa eh, za a iya cewa shi sarki muhammadu rumfa shine sarki nawa a jerin sarakunan kano to eh, akwai sarakuna da yawa kafin rumfan hmm. na wurin talatin da wani abu ne ko ishirin da wani abu an yi wasu kafin shi yanzu ne muna da wurin an yi sarakuna wurin hamsin da hudu ko da biyar a dai fulani sarki na yanzu shine sarki na goma sha hudu wai dama kafin shi muhammadu rumfa ya kawata ya kawo sauye-sauye a wannan masarauta ta kano dama tana ita tana ana kamba mata kamar yadda ake fanga mata yanzu saboda kwarjininta da sauran abubuwa wanda ta yi fice da su ana yi amma bai kai yadda rumfan yayi ba hmm. tun dan kaje kaje ka duba gidan sarki ka gani shine fa shi eka 60 ne gari guda ne fa to kaga da can ana yi amma shi ya kara abin tunda yaji ya mai da kano ta zama kasar musulunci kuma akwai wanda suke tagwaye ma wanda ake cewa gashi an yi tagwayen masu kaga da tagwayen masu bayan wa'annan sarakunan sun mutu aka hada tagwayen wanda har yanzu shine simbol na sarautar kano shine alama ta sarautar kano babu wata masarauta da take da tagwayen masu a najeriya kaga kafin rumfa aka yi tagwayen nan sarki muhammadu rumfa ya zo ne a lokacin jihadi da shekara nawa a ya zo kafin jihadi da shekara 300 ma da wani abu kafin jihadi mm. shekara alif dubu ɗaya da ɗari hudu da yan kai ya zo don fa'a jihadi kuma an yi ta alif dubu ɗaya da ɗari takwas da hudu zuwa da uku da bakwai sarkin kano suleiman ya hau sarki mm. bayan an gusar da wa'ancan sarakunan da suke yi mm. kutumbawa to shi kamar ya yi fice tun da kaga ya yi yana sako al'amura na sarautar musulunci ko kuma na sha'anin tafikar da jama'a ta sigar musulunci misali idan muka ɗau misali da yadda ya seta gidan sarautar kano kake cewa alƙiblarsa tana kallon ka'aba misali hmm. da sauran al'amura da suka shafi kamba sha'anin musulunci hmm. kamar da tsarin ba haka yake ba kenan a sarakunan da suka gabace shi kwarai ba haka tsarin yake ba suna yin abubuwa da yawa wanda daga sarkin kano ya ji hmm. ne aka fara musulunci ya zama cewa shi ne ya fi ɗaukaka amma dama tun ba goda sarakunan nan suna sallah sai dai mutanen gari addini ba shi da mahimmanci a wurin su yauwa shi kuma yaji ya mai da cewa to yanzu fa addinin mu na ƙasa musulunci ne na'am kowa dole kowa ya musulunci da can mutane suna yin musulunci ne ku to shi kuma rumfa da ya zo amma sai kaga dama yawa shi kuma rumfa da ya zo sai ya ƙara ɗaukaka abin tunda kafin zuwa rumfa ai ana yin addinin kuma malamai kashi-kashi sun zo zo da littafai iri-iri hmm. ah, suka kakawo su jami'u sagir su Shifa da sauransu duk an zo da su amma ba a yin abubuwan kamar yadda rumfan ya asasa ya tabbatar da tsarin na musulunci ya tabbatar da mulki irin nasa wanda babu wanda ya fito da shi a kasar hausa ana maganar kano ta shekara dubu da wani abu wai ita kano daga lokacin da aka sare ta ta zama gari aka kafa sarautarta ko kuma a sai bayan wani karni ai kasan shi sarauta da mulki ba abu ne wanda yake faruwa a rana ɗaya wannan wanda muka gani misali kaga goda sun yi nasu rumfa ya zo ya yi nasa ya kaka abubuwa ibrahim dabo wanda za mu zo mai bikinsa na shekara 200 shi ma ya kawo wasu abubuwa na tsarin mulki wanda shi ne yanzu zuriyarsa suke shekarar 200 suna mulkin kano to kaga kowa da nasa wanda ya zo da karshe zai hada yanzu kamar sarkin kano na yanzu misali ai da akwai abubuwa wanda suke na rumfa da yake a magajin rumfa ne akwai abubuwa da suke na dabo kaga magajin daba ne ko ba ka akwai wasu abubuwa da suke na sunusi kakansa wanda yake kaga shi halifansa ne to abu ne wanda yake haduwa zuwa lokaci kaza ana samun ci gaba ana samun karuwa ka gani ba shi ma kansa yanzu wannan sarkin ai da akwai abin da zai fito da shi wanda zai zama yawwa zai zama cewa nan gaba ya zama abin nan ya zama ka'ida a harkar mulki hmm. tunda duk sarkin da ya zo Allah yana ba shi wata hikima da wata basira da wancan bai gada ba an yi wannan da sarkin Kano Alhaji Abdullahi Bayero da wani sharifi ya zo suna magana sai sharifin ya ce Allah ya sa sarki Allah ya sa ciro ma ya fika sai sarki ya tiris wai an gama addu'a sai sharifi ya tambayi sarkin Kano Abdullahi Bayero ya sarki na ga fuska ka ta canja dan na ce ciro ma ya fika ai abin da nake nufi idan ciro ma ba fika ba gidan ku rushewa zai yi amma idan wanda ya gada ya fi wanda ya gada a wurinsa kaga abin gaba zai ta ci amma in ana ta ci baya wannan bai kai na haka har sai wata ran a shafe ku to haka sarauta take haka mulki yake haka zamani yake da haka dai ita kano bayan an samar da ita a hankali a hankali ne yanayin sarautar ta misali haɓaka ai ko kamar yanzu tara ta kano nan da nake gaya ma ai ta canja da yawa misali tun daga kan shi muhammadu rumfan bayan ya tafi an zo an shigar da dan iya bayan ya tafi an cire barje an sa ya yake da suna ciro ma haka su abubuwa suna tafiya yanzu ka zo zaka kirga tara kanan ma duk ba za ka sawa annan ma ka ce sarki muhammadu rufa ya yi waɗannan hidindimu ne gabanin ma a yi jihadi kenan da jihadi ya zo ba su abubuwa da suka abin eh, suka wanzu kenan sabbi tun da dama eh, watakila an dama ita an dora sarautar kano a wannan alƙibla? a da jihadi ya zo akwai abubuwa da yawa sababbi da suka zo saboda bayan rumfa ai kutumbawa ne suka zo su kuma kutumbawa addini ma bai dame su ba sosai saboda haka sun yi wa addini rikon sakai na kashi sakai mara saboda haka shi sa shi dan fodi ya zo ya tajridi oh. to kuma kaga abubuwan da aka kara a gidan sarautar Kano na addini sun karu daga lokacin da muhammadu da sarkin kano suleiman ya zama sarki har zuwa wannan sarkin da muke da shi yanzu kullum musulunci karuwa yake yi da fahimtarsa ana samun fahimta kyakkyawa fuskantacciya amma me nazari ya nuna eh, dangane da yadda aka tar da cewa shi wanda ya gaji muhammadu rumfa ya yi wa sha'anin addini sako-sako menene su kutun ba su ma sun faɗa sun faɗi wannan a cikin tarik arbabu kano kano chronicle mm. har wani abu wai suka yi shi wai dirki shi dirkin nan aka samu kur'ani aka lullube shi duk shekara sai a yanka shanu aka yanka shanun sai a ɗauki fatar sai a sake lullube kur'anin wani abu dai haka nasu na sirkulle hmm. can abin nan nasu to kaga ai daga baya suka suka suko wannan bayan rumfa hmm. kamar wannan yana nuna cewa ba su da fahimta ta addinin musulunci kamar kamar shi yadda ba ba su da shi kansu rumfa ai kaga ba wai malami bane amma su su malam da ba su Suleiman ai malamai ne wanda yake sun fahimci addini sosai kuma za su suna yin ijtihadi suna karance karancen su sanyin kano da ba mahalli tafi ya rubuta wanda yake yana nuna cewa ya mutane za su samu haɗin kai da abubuwa da kuma su kenan kenan da suka zo sarauta eh, kamar babu karatu kuma zuciyar bata damu da sha'anin addini eh, ai sun ba ba su dauki addinin da muhimmanci ba ka fahimta ba su akwai abubuwa da yawa sun ka bashi a cikin harkar addini suna dai sallah ba za mu ce ba sa sallah amma addini suna harhaɗa abubuwa na bidiyo'i da shehu dan fodi ya yaka ka gani kamar irin su wannan dirki din da sauransu duk da yake alwali shi ma da kansa ya soke dirkin sai suka ce tun da ka taba girki kuwa kuwa mulkin ka ya kare to da aka zo aka yi jihadi kuma mulkin sa ya kare kaga sai can Allah ya musu istidraji mm. da wannan abun nan nasu ko da wannan canfi mm. haka duk da ka gaya mana magana tara ta uku din nan da sauran yanayin majalisar sarki yake da aka samu jihadi an kawo sauye-sauye na sha'anin madafin iko da tafikar da mulki kwarai da gaske an ka kawo abubuwa da yawa wanda yake babu su kafin zuwan jihadi mm. ah, tunda jihadi kuma ya ɗebo mutane an ƙara samun mutane wasu daban sun shiga harkar ba kamar yadda yake da can wasu 'yan tsirarru ne kaɗai suke ba su an samu ƙarin al'umma da suke jibanci mulki ba irin yadda yake da ba kuma an rarrage abubuwa ba kamar yadda ake a da mutane ana danniya sosai ka gane su kuma sun kawo wani adalci game da yadda za a tafiyar da mutane misali lokacin zamanin kutun bawa baya ga rashin daukar al'amarin addinin da mahimmanci akwai kuma yanayi na danniya akwai yawa kwarai da gaske to ai shi yasa da aka zo za a yi jihadin mutane da yawa suka ba da gudunmawa kamar yanzu idan ka zo za ka yi juyin mulki ai za ga mutane wasu za su ce suna so saboda wani abu da ba sa jin daɗi hmm. ko ba haka ba to saboda haka idan kuma ya zama cewa ka zo za ka yi baka samu goyon baya ba ai kaga ya nuna cewa mutanen nan da suke mulki ana son su in dai kana mulki aka gaba aka tumbuke ka ai matsala ko ba ba to saboda haka su akwai abubuwan da suke yi wanda mutane na kasar ba sa jin daɗi a wannan lokaci to shi yasa kuma suka yi kokari su mutanen suka ba wa masu jihadi gudunmawa aka tumbuke wannan mulki da aka tumbuke kuma aka samu daidaito da kwanciyar hankali a ƙasa da haɓakar arziki tunda mutane sun samu goyon bayan hukuma ta kare su da dukiyoyinsu kuma an yi adalci fiye da yadda ake da saboda haka arziki ya karu a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da Malam Ibrahim Ado Kurawa da wannan hirar. Masu sauraro za mu dasa aya a nan da fatan kun ji daɗin shirin namu na yau. insha'allahu mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku tarihin masarautar Kano yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Daniel Brown da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniya mu ne Mr. Carl Starling ni Amina Buhari auna ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.